yanzu dare ne na laraba 29 ga watan safar hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da talatin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz دراسة Jarida na لفضيلة Shekh محمد Hassan, Allah مدوكين sarki mai ساكيا da الخير har yanzu dai Malam yana mana cikakkun bayanai dangane da abin da ya shafi ahkamus salati alal janaza hukunce-hukuncen sallan gawa a inda ita gawa kamar yadda muka sani inda ta musulmi ce to Allah madaukin sarki ya ɗan fara ma sauran 'yan uwa musulmi haƙoƙi da za su kula su sauke ma wannan bawan Allah da yake fama a yi bawan da ya rasu a wannan lokaci to wajibi ne na daga hakkin mamaci a mai sallah kuma sallan nan tana da ƙa'idoji da matakai da shari'a ta tsara a yi allah madaukin sarki ya sa mu dace to in ba manta ba mala ya ɗauko mana wata matsala mai matukan mahimmanci matsalan nan kuwa wata rana ne annabi yana gida sai aka sanar da shi cewa akwai wani ɗa a makota daga cikin mutanen madina allah ya mai rasuwa to annabi lokacin da ya je sallan janazan ya dawo to sai aisha ta ce usfurun min asafir Aljanna. yo ai wannan ma dan kawai ma tsadda ne daga cikin 'yan tsaddan aljanna ba wani tsayen da ya taba aikatawa a duniya har ma da za a yi mai tasau a ranar tashin alkiyama to bayan da aisha ta faɗa ga sai annabi ya ce a'a to iyakan abin da zaki ki faɗi kenan aisha to fa ki sani Allah madaukin sarki tun rangini tun zane. tun san da ya halici bayi ya ware 'yan aljanna kuma ya ware 'yan wuta kuma su 'yan aljannan nan da 'yan wuta Allah madaukin sarki ya tabbatar da su tun suna tsatsan iyayensu wannan tabbataccen al'amari ne a fili yake duk wanda ya karanta arba'unan nawawi ai ya karanta hadisin da ke bayani akan ana tattara halittar ɗan adam a lokacin yana cikin mahaifiyar shi kwana arba'in kaza kwana arba'in na biyu kaza kwana arba'in na kaza har zuwa sanda za a busa mai rai to a lokacin za a tabbatar da arzikin shi a tabbatar da ajalin shi a tabbatar da makoman shi da komi da komi kaga nan an san ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne to shine muka tsaya muka yi maganganu mai yawan gaske wanda mala ya kawo wannan ne akan cewa ba lallai ne a yi ma yaron da bai kai shekarun balaga ba sallan gawa idan ya rasu amma in an yi sallan ba za a ce an yi laifi ba sai kawo wannan a matsayin hujja tabbatacciyin cewa ai gashi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba yi to cikin bayanan da muka gabatar hakikanin gaskiya akwai ta da hankali ga duk mutumin da Allah madaukin sarki ya mabaiwan imani ko ya imanin yake domin idan kaga Allah ya taimake ka wajen aikata wani aiki in dai aikin nan na mutanen kirki ne to ka sare da mutuwa za ta zo maka a wannan lokacin da kake ƙoƙarin wannan aiki mai kyau to ana tsaron kai dan aljanna ne cikin kyakkyawan mafi rinjayen zato kuna fahimtar wannan da kyau ku a irin abin da muka karanta a cikin sotun lail duk wanda ya ji waɗannan ayoyi to zai fahimci haka to bayan da mala ya kawo waɗannan bayanai gaba ɗaya sai ce allahumma ja'alna min ahalis sa'ada allah ka sa muna daga cikin waɗannan masu arzikin duniya da lahira wala ta ja'alna min ahalis shakawa ya allah kar ka sa muna daga cikin taɓaɓɓu waɗanda za su yi asarar rayuwarsu duniya da lahira ya arhamar rahimin ya allah mafi jin kan masu jin kai mafi rahama mafi gami bayi da dukkanin alheranka Allah kai mana baiwan waɗannan alkhairai Mala ya ce masailul muqaddara wannan wasu matsaloli ne da Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara shi ita am abait shin kaso ko kaki haka ka yadda ko baka yadda ba haka ka nufa ko kishiyan haka ko ka ko ka so haka Allah madaukin sarki ya ƙaddara haka ya faru fariqun fil jannati wa fariqun fis wasu bayi yan aljanna Allah ya yi su wasu bayin kuma Allah ya yi su a matsayin yan wuta haka Allah ya kasa ya kasarta ya ware wanda Allah ya nufa da jin kai sai kaga aikin mutanen kirki bai mai wahala bai jin damuwa bai ganin tsayin abin sai ya daure ya cije ya kwazo wanda kuma allah madaukin sarki bai zaɓe cikin wannan harka ba sai ga harkan mutanen kirki yana mai wahala ya zan mutum nagari wannan yana mai wahala amma ayyukan sabo ayyukan rashin mutunci da bijire ma dokokin allah waɗannan kuma ba sa mashi wahala ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya tsare mana imaninmu wannan ayan ta zo cikin sotu shura aya ta bakwai mala ya ce martabatun min maratibil arba min maratibil iman martaba ne wannan daga cikin martabobi guda hudu na matakin imani al'imanu bil qadar shine imani da ƙaddara malam sai ce sa'ufassilul haditha fiha in sha Allahu fi mawdi'in akhar wannan hadisi da ke bayani akan ƙaddara yake bayanin cewa Allah maɗaukin sarki ya riga ya gama tsarin ɗan aljanna aljanna ɗan wuta-wuta to za mu bayani dalla-dalla kan wannan a wani fagen tattaunawa da ba nan ba fala budda mala ce to ba makawa babu shakka da tambaba an nu'mina bi anna Allah khalaqal janna lallai mai imani mu yarda da cewa a yanzu haka Allah maɗaukin sarki ya riga ya halicci aljanna kuma halittan aljanna na nan a tabbace da ni'imominta da duk abin da kenan Allah ya yi wa khalaqan nara kuma Allah maɗaukin sarki yanzu haka ya halicci wuta duk abin da yake na azaba ne ga 'yan wutan Allah maɗaukin sarki ya tattala wahuma maujudatani ne su wutan da aljannan suna nan al'ana a yanzu haka bilfi'ili a aikace Allah maɗaukin sarki ya gama tsara su ya gama zayyana su ya tabbatar da su haza maka'adun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haza mu'taqidun nabi kun ga wannan shine abin da annabi ya ƙudurce, wa ashabuhu kuma sahabban annabi wannan shine ƙudurinsu shine imaninsu wa mu'taqadu salafil umma kuma shine abun kudurce wanda magabatan wannan al'umma suka kudurce suka gabata a kan shi khalaqallahu aljannata wan nar Allah madaukin sarki ya halicci aljanna kuma ya halicci wuta wa khalaqal jannata wa ja'alaha darun daran lin na'imi li awliya'ihi da Allah maɗaukin sarki ya halici aljanna sai ya sanya aljannan nan ta zama gida ce ta ni'ima ga masoyan shi waɗanda suka haƙura wajen bi da kiyaye dokoki da imani da abin da Allah maɗaukin sarki ya ce su imani da shi fai da ɓoye wakalakan nara sannan Allah maɗaukin sarki ya halicci wuta waje alaha daren lil kuffari ya sanya wannan wuta ta zama gida ne na kafirai wannan gida ta zama gida ne na al'ashkiya waɗanda suke matsiyatan lahira wal na da sauran masu laifi wanda Allah maɗaukin sarki ya faɗa ba su ji ba yi umarni ba su bi ba yi hani ba su hannu ba suka yi abin da suka zaɓa suka yi abin da ya daidai da ra'ayi da son zuciyarsu to Allah maɗaukin sarki ya tattali wannan wuta ta zama ita ce inda za a masa azaba sakamakon mugun aikin da suka yi wa khalaqa li kulli wahida minhuma ahalan laha Allah maɗaukin sarki kowanne daga ciki shin wutar ce ko ko aljannan ce Allah ya halitta mata waɗanda suka dace suka cancance ta wahum fi aslabi aba'ihim tun suna tsatsin iyayensu ya arifuhum jalla jalaluhu Allah maɗaukin sarki ya san su wa qad khalaqa Allahu awwala ma khalaqal kalam wa qala haqiqa Allah maɗaukin sarki farkon abin da ya halitta alƙalami ne to sai Allah ya ce uktub rubuta qala sai alƙalami ya ce ma aktubu me zan rubuta qala sai Allah ya ce ma alƙalami uktub ma huwa ka'inun ila yawmil qiyama ka rubuta duk abin da zai faru ya kasance har zuwa tashin alkiyama kaga ƙudan da ya sauka a jikinka yanzu an rubuta shi tun a wannan rubutu na ƙaddara da Allah ya yi annabi ya ce Allah madaukin sarki ya tsara waɗannan abubuwa kafin halittar sammai da ƙasai da shekarar dubu hamsin cewa ga abin da zai faru tun farko har ƙarshe ba wani abin da zai kauce ma wannan rubutu da ƙa'ida da tsari da Allah madaukin sarki yayi fa'alul lima yurid hmm, Allah mai aikata abin da ya so wannan hadisi akhrajahu at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi ya fitar da shi fi kitabil qadar a littafin da ke bayani akan qaddara a babi na 17 juz'i na hudu. lamba hadisi na ɗari biyu da ɗari ɗaya da hamsin da biyar dubu biyu da ɗari ɗaya da hamsin da biyar ahmad ya fitar da wannan hadisi a jiz'i na biyar shafi na ɗari uku da sha bakwai wabin abi asim fi sunna ibn abi asim ya fitar da wannan hadisi a kitabu sunna a lamba hadisi na ɗari da uku zuwa ɗari da biyar shehul albani ya inganta wannan hadisi a sahihul jami a lamba hadisi na dubu biyu da sha bakwai haka ma a cikin silsilatul ahadisu sahiha a lamba hadisi na ɗari da talatin da uku ya inganta wannan hadisi allah madaukin sarki ya samu dace mala ce warawa muslimun fi sahihihi al'imam muslim ya ruwaito wannan hadisi a cikin littafin shi a sahih annahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala annabi ya ce inna allaha kataba maqadir al-khala'iq Allah maɗaukin sarki ya rubuta dukkanin abin da ya nufa ya tsara ya ƙaddara na halittun shi baki ɗaya. qabla an yakhlaqa as-samawati wal tun kafin Allah ya halicci sammai da ƙasai bi hamsina alfa sana da shekara dubu hamsin komai baka taba ganin al'amarin da Allah ya tsara zai faru yau abin bai faru kamar haka ba ba wanda ya sai canza la tabdila ba wanda ya sai canza jama'a kun san Allah Allah shine Allah ba kwana hamsin ba ko tsarin gidanka kai ne ce fa nan gidanka na kwana hamsin sai ka samu matsala sai an waye gari ka kawo wani abu ya yawa ko kawo kawo ya yi kaɗan ko an yi an manta da wasu ko an manta da wani a cefanen yini ma wani lokaci mutum na samun wannan amma allah shekara dubu hamsin kafin ma a yi duniyan duka ya tsara mai zai faru wannan shine allah shi sa jama'ar annabi kowa ya taka tsantsan abin da kawai Allah yake so shi ne za ka yi ka tsira ba abin da kai kake so ka tsara ma kanka ba in ya zama kana tafiya a bisa wai ka tsara ma kanka shi ne ka ko zai wahala ka tsira saboda Allah yana son kai da zuciyanka ku bi shi ne a bisa yadda yake so daga lokacin da ka ba zuciyanka dama ta tsara maka abin da kai kake so to ka kulla rikici mai girma tsakaninka da Allah saboda ka ba zuciyanka ƙarfi irin na Allah Allah kuma baya son haka Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a Kitabul Qadar a babin da ke bayani akan hujjan da Adam ya kafa ma annabi Musa wata rana ne aka haɗu tsakanin Adam da annabi Musa sai annabi Musa ya ce duka ka ja mana da ka ci ganyen bishiyan ko ɗan icen da Allah ya hana ka ci yanzu ba gashi da tun muna aljanna wannan gwagwarmayan da ba ta sai adam ya ce haba musa kana goranta man a abin da allah madaukakin sarki ya kaddara ma haka zai faru kuna fahimtar wannan da kyau ko za mu zo za mu karanta hadisin a cikin littattafan da muke karanta na aqida mun karanta shi a wasu littattafai musamman ta alikatus saniya sharhu usul da'awati salafiyya allah madaukakin sarki ya samu dace mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da ɗari shida da hamsin da uku Allah ya sa mu dace mala ya ce wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi anas annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala zan Allah ya ce inna Allah ta'ala kada wakala bin rahim Allah sarki kada wakala rahimi ya wakilta mahaifa malakan wani mala'ika ƙolul malak duk lokacin da abu ya faru ma'ana mani ya shiga cikin mahaifa yana shiga kawai sai mala'ikan ya ce ayar rab nufufa shi ya Allah ga mani ya zo ayar rab alaka idan wannan maniyin ya canza ya zama gudan jini sai ce ya Allah ya zan gudan jini ay rab mudgha sai ce ya Allah gashi nan ya canza yanzu ya zama gudan tsoka ay rab sai ce ya Allah a zakarun am unsa namiji ne za a haifa ko ko mace ce ay rab sai ce ya Allah a shin ɗan iskan lahira za a yi am sa'idan ko ko sa'id ɗan arzikin lahira za a yi Don ne zama ɗan iskan lahira ya shiga uku a yi shi na ga yana ta iskanci a nan duniya yayi mun gano wannan da kyau ko duk wanda kaga ya zo mutumin banza a duniya har ya mutu ko haka dai ci gaba ba in ga mutum ya zo mutumin kirki a lahira ai a nan gidan duniya in je lahira haka zai shiga ba ma zai je shiga shi sa duk wanda yake yin wani abu wanda ba daidai bai bari fa Allah ya taimakon ka ake da ake cewa ka bari duk wanda kake yin abin da yake na kuskure ne ya gaya maka wani abu kaza ba daidai bane ka bari a duk duniya ba ka da mai ƙaunanka irin shi wanda ke ƙara maka wuta da ƙara maka mai da cajin cewa ci gaba a duk duniya ba ka da da ya kai shi ana gane wannan da kyau ko domin annabi yana cewa duk wanda ka yana wani aiki ko to yana aiki ne lima khuliqa lahu don abin da aka yi shi don shi in an yi ka don wuta ne za ga aikin yan wuta zai maka wahala in an yi ka dan aljanna ne sai ga aikin yan aljanna bai maka wahala ina fatan mun gano wannan da kyau sai ga wanda Allah madaukin sarki ya shi matsayacin lahira ne sai zo sai ya ci alalan yarinya karama yar kanwan kanwan bayan shi ya shika a guje kai kuma a ranar ba ma za ka iya cin wannan alalan naka kana da kuɗin bacin da azumi kake yi wannan tana kuma kai abin da yake na ɓanna shi ba zai iya yin azumin ba kuma ya ci ya tsere an ji mai bada labari ta haɗu da shi kama ni kuɗi na ci zan gaggaura maki mari yaushe na ci maki alali ga ƙarya ga fimfiris kun gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al ne ya fitar da hadisin fi kitab al a littafin da ke bayani akan haila babun muhallakatun wa ghairul muhallaqa Allah kenan ya ce shi wannan ɗan wannan maniyin wannan gudan jinin shin wanda za a halitta ne ko ko wanda ba za a halitta ba ne mun gano wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki yake tsarin shi wallahi azim in ka je ka bibi ayoyin alkur'ani da Allah madaukin sarki yayi bayani dalla dalla dangane da al'amarin halitta ko in ka san waye Allah za ka natsu mun gano wannan da kyau ko za ka natsu duk abin da kake wanda Allah maɗaukin sarki ya ce a bari in ka fahimce shi zaka zaka zaka dena ka ba abin da yake so kawai fara tun daga iqra bismi rabbikal ladhi khalaq sai ce khalaqal insana min alaq tun daga nan Allah maɗaukin sarki ya fara bayani a kan yadda biology yake Allah ya halitta daga me daga gudan jini don a nuna mutane ilimin kimiyya kuna fahimtar wannan da kyau shi yasa wani malami ya rubutu yake cewa ya binciki duk wasu littattafai da ake da'awar littattafan sama ne ya gwama da ilimin kimiyya sai ga suna sabawa amma alkur'ani cib da cib yake tafiya da shi mun gano nan da kyau ku. ba wani abin da alkur'ani yake sabawa shi yasa cikin alkur'ani wajeje da dama Allah ya irin wannan magana na daga ciki yace ce ya ayyuhan nas ya ku mutane yanzu an aje mumina kowa ma ya shigo ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin min al in kuna da tantama da tambaba dangane da abin da ya shafi alba'ar al'amarin tashin alkiyama sai Allah ce fa inna khalaqnakum min Allah madaukin sarki ya ce mu ne muka halicce ku daga ne daga turbaya yanzu kaga Allah madaukin sarki ya lalo ma adam al'amarin ne daga farko kun gano wannan daga cancan farko Allah ya halicce shi daga turbaya me tarbaya an halarci ubanku adam da tarbaya Allah ya yi shi kai gwada ka gani kai mutum da tarbaya ka gani zai yi sai fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin sannan muka juya halittan daga tarbaya sai koma kuma ana halitta da maniyi thumma min alaqatin sannan maniyin nan ya rikide sai ya zama gudan jini summa min mudghatin sannan ya koma ya zama gudan tsoka muhallaqatin wa ghairi muhallaqa mun fahimci wannan da ku a lokacin Allah ya ga dama ya halitta sai ya halitta in ya ga dama sai ya kai nan ya zubar da shi an fasa Allah ya ce luna bayyana lakum mun yi haka ne don mu bayyana muku iyawanmu da ikonmu wani ƙirru fil arhami ma na sha muna tabbatar da ɗan adam a cikin mahaifa sanda muka su wani bakwai ni wani wata takwas wani tara wani shekara wani shekara biyu wani shekara uku muna tabbatar da abin da muka ga dama mu tabbatar cikin mahaifa ne ila ajalin musamman Allah ya ce zuwa ga wani lokaci da ya tsara zai zauna kaga sanda za a faɗa duk duniya ba wanda ya isa lokacin haihuwan bai bai haife shi ila ajalin musamman sai inda Allah ya ga dama kuma Allah madaukin sarkin ya ga dama sai ya ce summa sabila ya tsara sannan an tashi shine Allah in ya ga dama sai ya tsara yanda al'amarin haihuwan zai kasance mun fahimci wannan da kyau ko wallahi al'adim in ya ga dama kalli dai kafan farji ta nan za a haihu in ya ga dama ya toshe ce a yanka cikin kuna fahimtar wannan da kyau ku ila ajalin musamma yanzu idan aka kai mai ciki asibiti aka ce ga tunan da ciki in Allah bai ce ta haihu yau ba likita bai isa yanka ciro ɗan yau ba sai ce a bari sai gobe gobe ya ce sai jibi gata ya ce lokacin haihuwan bai yi ba sai an kai gejin da Allah yake so ila ajalin musamma summa nukhrijukum ithla Allah ce haka muke fitar da ku ga kunan ithil dan jariri sun a shidda kum kuna nan Allah ya baku ku dama ku yi ta girma ku yi ta girma har sai kun kai ƙarfi da gaske wa minkum man yatawaffa daga cikin ku akwai wanda yana matashi yana yaro yana dan dattijo haka zai kwanta ya mutu wa minkum daga cikin ku man yuraddu ila arzalil umur akwai wanda Allah zai bari ya tsufa tukub tukub har sai yaro rududdugi ya koma mafi kaskancin rayuwa likaila ya alama min ba da ilimin shai'a kaga mutumin da da ya san kaza ya san kaza yanzu kuma bai san komi ba mun gano wannan da kyau watar al'arda Allah ya ce a haka ke ganin ƙasa hamidatan a bushe a ƙeƙashe fa'iza an zalna alaihal ma duk sanda muka saukar mata da ruwa tazzat warabat sai ga ta kumbura ta tsatsage wa ambatat min kulli zaujin bahij ta fitar da kowane irin ciyayi da shuka da furanni masu ban sha'awa wannan alaman yadda haihuwa yake watar al'arda sai ka koma ka ce za a gama ce ita ce al'arda a nan fa'iza an zalna alaihal ma'a in aka saukar mata da nuwan ruwan mani tazzat sai cikin tekun bara warabat sai ta ɓare ta haihu jini ya feso wa min kulle zaujin bahi sai ga jariri gunun ban sha'awa Allah kenan zalika bi anna laha huwal haƙ amma maku wannan ne don kusan san Allah ne gaskiya wa annahu yuhyil mauta Allah shi ke rayar da matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komi wa anna sa'ata la raiba fiha kun ga kiyaman nan wallahi tana nan tafa babu kwanto a kanta wa anna Allah ya ba'asu man fil qubur Allah madaukin sarki zai tada duk wanda yake cikin kabari wa minan nas daga cikin mutanen da Allah ya masu wancan hidimar man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin akwai wanda yake jayayya da Allah ba a bisa ilimi ba da ka wala hudan kuma bai takama da tunƙaho da wata shirya wala kitabin munir kuma ba wani littafi ne saukakke daga Allah yake jagorantar shi ba mun gano wannan da kyau ku haka dai yake haka dai yake haka dai yake in muka ce za mu tafi da ayan nan ko sai ka ji ina da ma kar a tsaya kun gano wannan da kyau ku, da ma kar a tsaya shi yasa ita suran ma daga farko da Allah madaukin sarki ya bude ta da jan kunni ya fara ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum kai mutane ku ji tsoron ubangijinku inna zalzalata sa'ati shay'un azim kun ga girgizan nan da firgicin nan na ranar kiyama hamshakin al'amari ne ba abun wasa ba ne yau mata raunaha ranar da za ka yi kicibir da wannan yini ta zahalu kullum murda'atin amma arda'at duk wata mai ciki za ta haife abin da ke cikin nata ta yi watsi da shi wata da'u kullu za ta hamlin hamlaha wataran nasa kara. za ga mutane na mamunga sun yi marisa wa mahum bisukara walakin na azaban lahi shadid azaban Allah ne kawai yi masa tsanani sai Allah ya maimaita wancan magana ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi akwai mai ja da Allah bigairi ilmin ba da ilimi ba wa yattabi'u kulla shaytanin marid yana biyayya ga kowane shaidani makan gari kutiba alaihi kuma Allah ya riga ya rubuta annahu man tawallahu duk wanda ya jibinci al'amarin shedan fa annahu yudilluhu shedan zai kai shi ya baro wa Hadihi, ila azabis sa'ir kuma zai jagorance shi zuwa ga azaba mai radadi mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da Allah madaukin sarki ya faɗa ga din mai hankali ana barin suran ba daɗewa sai Allah madaukin sarki wayan dan adam ya manta to bara ƙara tuna mashi sai Allah ya ce wala kada khalaqanal insana min sulalatin min tin mu ne muka halicci dan adam min sulalatin min tin kaga an koma halittar annabi adam da aka yi shi da yumbu summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka juye halittar dan adam sai ya koma ana yin shi da maniyi a wani karar a wani sunduki wani sinadari wanda yake matabbata oven ne shine mahaifa sun makalakanan nufa sannan a cikin wannan maniyin da aka sa sai kuma Allah ya halicci mai alaka daga maniyin sai a halicci alaka ikon Allah akwai wanda ya sai maniyi ne a ah, za ka iya manan kai kokari ai abincin da kake ci ne da ruwan da kake sha da kaza da kaza daga shine injin da ke cikin jikinka da Allah ya sai aka murza sai aka yi maniyin dan ma tsaban security irin na Allah in an fasa cikinka sai aga kuntun kashi in an fasa mutsafin ka sai aga kuntun fitsari amma ka san ba za ka ga kuntun hawaye ba ba za ka ga kuntun majina ba ba za ka ga kuntun maniyi ba Allah bai aje wannan ba ina fata mun gano wannan da kyau sanda abin ke faruwa sannan Allah yake yin shi ina fata mun gano wannan da kyau sannan ne ake injin yake yin shi bai da bai da inda ake tara shi Allah madaukin sarki kenan bai da matattara da Allah madaukin sarki ya tara ma ɗan adam cewa ina ne wannan abin yake da yadda Allah madaukin sarki ya tsara abin da zai yi ina fatan mun gano wannan da kyau Shi ne Allah madaukin sarki ya ce alam na alam na alam na halukkum min ma'in mahinin faja'alnahu fi qararin makin ce ila qadarin ma'lum kai Allah kenan wai kayan san da za a haihu ita matan mafi ba bata isa ba eh matanka ko a ce uwarka bata isa a gaya mata cewa wai ga ɗan da ke cikinta ana yin mai hannu ko ana mai kafa ko ana kaza ba wallahi ba ta isa ba cikin nata ma san da yake girma kawai sai dai ta ga yana yi kuma ka tambaya ka ji wallahi ba ta isa ba san da maniyin yake cikin mahaifa ake sarrafa shi mun gano wannan da kyau ko ba ta isa ta ji san da ake mai da maniyi ya zama gudan jini ba wallahi ba ta isa ba mun gano wannan da kyau ko sai Allah ce faqadarna mu ne su Allah muka tsara halittar ɗan adam a bisa yadda ka gan shi fa ni'imal qadiruna madalla da mu su Allah da muka iya tsarin halitta ina fatan mun gano wannan da kyau sai Allah ya jan kunne ce wailun yawma irin lil mukazzibina duk irin aikin da Allah ya yi amma wani takadari ya koma gefe ta larabu da Allah kada yake yi shine Allah yake cewa minan nasu man yujadilu fillahi shi sa dan kai wani ya ja da kai sai ne wanda ma ya kowa da komin an ja da shi kuma shi ne ke cewa wailun yawma idin lil mukaddibina dan ka faɗi cewa ba Allah wani ya koma gefe ya karyata ka sai me shi ma Allah an karyata shi kuna fahimtar wannan da ku duk wanda yake fahimtar hikiman qur'ani ko zai zauna lafiya da kowa shine sai Allah madaukakin sarki ya ce fa khalaqnal alaqata mudgha daga wannan gudan jinin sai kuma Allah ya halicci tsoka don Allah ka ɗauki maniyin Allah ma in ka isa ka halicci gudan jini da shi mun gano wannan da kyau ko in ka isa in ya zama gudan jinin ka halicci tsoka Allah sai an jira fa Allah ya abin shi ko hayaniyar da tura suke sai sun jira Allah ya yi ko ma bai sai sun jira Allah ya yi ba abin da za su iya yi to in ma bature zai iya wani abu din likitancin shi ai in aka ce wani jinin shi ya kare da sai injin yin jini da zai kara mai dole sai an ɗibi nawa wala sai an ɗibi na Allah <laughs> ai a cikin jinin ai an san abin da ke cikin jinin duka binciken kimiyya ya gaya musu komi amma a yi mana Allah bai ba da password ɗin ba <laughs> mun gano wannan da kyau ko akwai wani abin da sai an gano shi za a iya yi Allah ya riƙe Allah shi ne Allah amma da yake kashi shirme ne sai aka yi maka gashi nan tanki guda mun gano wannan da kyau ku? fitsari shirme ne gashi nan tanki guda kuma ko shi ka gada ma kai kashin ba za ka iya ba ka yi mana mun gano wannan da kyau ku ba ka je ka tsuguna ka yi a a ce ai wani inji ne yin kashi saboda an gano akwai amfani da za a yi da kashi sai an jira dan adam ya yi kuna mai <laughs> kai Allahu akbar Allah kenan jama'a Allah fa shine Allah fa kuna fahimtar Allah Allahu akbar to shine sai yake ce fa khalaqanal mudghata izama daga cikin tsokan ne sai kuma Allah ya halicci kashi dan Allah kalli yadda Allah madaukin sarki ya fata ya tsoka ya kashi ya jiyoji ya bargo ya komi a sanda ake wannan halittan ita matan ba ta jin sanda ake buge-bugen kashi da goge-goge da saice-saice ba ta ji amma nan nan ake washi kowa sai ya ji ba fa faifan ake kerawa ba wasa shi ake jama'a mun gano wannan da kyau ko ko wuka za a wasa ba fa yadda ake ba sai kowa ya ji kai a ajanan rake wannan za a kankare in dai kana tsakara daga nesa za ka ju ana kankaran shi amma jiyan da aka yi maka kunni aka yi kaza aka yi hanci aka yi baki aka yi kaban dubura da farji aka yi yatsu aka yi kumba aka yi komi ba wanda ya ji sanda Allah ke kiran wannan bai sai sa ba Allah ba allura to shine sai yake cewa fakasaunar izama lahama bayan an yi ƙarangol ɗin jikin sannan sai allah ya lullube wannan ƙashi da nama sun ma'an sha'anahu halkan akhar kawai sai ga ya zama wani halitta kuma nan daban Fata ahsanul khaliqina a gaida allah wanda ya albarkantu da ya ƙware wajen iya halitta summa innakum ba'da zalika lamayyitun duk ku gama fagamniya da kai da komawa za ku kare karshe fa sai mutuwa summa innakum yawmal qiyamati tuba'asun sannan ranar kiyama kuma Allah zai tashe ku ina fatan mun gano nan da kyau sai Allah ce wala qad khalaqana fawqakum sab'a tara'iq haƙiƙa Allah madaukin sarki a samanku ya halitta muku ƙofofi guda bakwai malaman tafsiri suka ce sammai bakwai ne wasu suka ce a hanyoyi ne na sadarwa guda bakwai amma a sheik muhammad abubakar mahmudu gumi ya ce saba tara'ik shine idanunka ne da kunnuwanka da hancinka da bakinka to da ai makasudin halittan ai bayani shine dan adam kafu kafa guda bakwai Allah ya a samanku saba tara'ik hanyoyi guda bakwai ina fatan mun ga wa makon na anal halki ghafili na Allah ce halittunmu mun san su ba mu gafala ba kowa ana kula da shi ina fatan mun gano wannan da kyau da wannan yana daga cikin waɗannan abubuwan da malamai suka zauna na duk duniya suka duba suka ce ya cancanci a bashi king faisal award saboda gano wannan tun bayan tafiyan annabi ba wanda ya gano wannan hikimin alkur'ani a bisa wannan sai abubakar gumi ina fatan mun gano wannan shine aka bashi award na makiyatun wa madaniyatun wahaya garin su annabi kuko sai dai a baku na bayelsa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah sai dai malfa ya bayar amma wannan sai dai sarkin maka ya bada ina fatan mun gano wannan da kyau amma a waye gari a ce wai kai da ƙur'aninka ka je kai goho gaban kafiri a Allah ya kiyaye a wannan ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan kenan yace ya fitar da wannan hadisi a babun muhallakatun wa ghairi muhallaqa a juz'in farko a shafi na 318 muslim ya fitar da wannan hadisi a kitabul qadar babu kaifiyata khalqi adami fi batni ummihi ƙarƙashin babin da ke bayani a kan yadda ake halittar ɗan adam a cikin mahaifiyar shi wa kitabati rizqihi da yadda ake rubuta arzikin shi wa ajalihi da ajalin shi wa amalihi da ayyukan shi wa shaqawatihi shin ɗan wuta ne ko wa sa'adati ko ko ɗan aljanna ne ya kawo shi a jiz'i na hudu a lamba disi na dubu biyu da ɗari shida dubu biyu da ɗari shida da arba'in da shida ahmad ya fitar da wannan hadisi a musnad a mujalladi na uku shafi na ɗari da sha shida bai haƙi ya fitar da wannan hadisi a sunan kubara a mujalladi na bakwai shafi na ɗari hudu da ashirin da ɗaya allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi mala ya ce ƙalal mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce fa yuktabul malak sai wannan mala'ika ya rubuta wa yaqdi rabbuka ma sha'a ubangijinka na hukunta abin da ya so ne hunaka fi batni ummihi a lokacin ɗan adam na cikin mahaifiyar shi qabla an ya khalaqa shaqiyyin am sa'id kafin ya halittan sai ya rubuta ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne fallahu alima ma kana wa huwa ka'inun wa ma sayakun Allah maɗaukin sarki ya san ma kana abin da yake nan wa ma huwa ka'in da abin da zai kasance wa ma sayakun da abin da ake tsammanin kasantuwan shi inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar Allah ke komi mun yi shi da kaddara da gwargwadon shi da yanayin shi da komi Allah yi shi yasa kana tunanin kaza babu cikin Qur'ani kana za sai gashi akwai duk gama yawace yawacen ka kai dan kaza ne duk ka gama shirun sai ga akwai kaka a cikin Qur'ani mun gano wannan akwai ka cikin Qur'ani yanzu idan aka ce za a ƙara ilimin physiology ɗinka gaba ɗaya cikin wasu ayoyi na alkur'ani waɗannan da wasu su aka zo aka gine sai a ƙare ka a wajen in kai ka zo ka ce kai pharmacist ne an gana ma ƙare ilimin ka ko a cikin zotin na hali sai a ƙare ka duk abin da ke takama da shi ne ka haɗa magani a nan sai Allah ya ƙarar da kai duka Allah duk abin da ke tunƙaho da shi in kai ɗan jarida ne ko ana shiga sotun naml an ƙara ilimin jaridan ka duka mun gano wannan da kyau ko duk abin da yake takama da shi ana shan wata kwana ko sai ga kawai Allah ya gama magana akan ka ya ƙetare ina batan mun gano wannan da kyau <coughs> Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa wannan ita ce aya ta 49 a cikin suratul kamar. mala ya ce jalastu kal'an bi kadar kaga zaman da kai dinnan Allah ya kaddara shi har wannan fensirin da kai tagoman da annabi ya hana shi ma da kaddara mun gano wannan da ke ko duka duka jalastu kal'an bi kadar shi ma na tafiya cikin kaddara ne wa makanikan alladhi jalasta fihi fil masjid bi kadar kaga wanda wajen da ka zauna cikin masallacin nan nan Allah ya kaddara ma za ka zauna mun gano wannan da kyau ko wani kuma Allah madaukin sarki yanzu nan ya kaddare yana can coci wani a ɗakin botan yahudu wani yana can gidan karuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji to yanzu zai ce Allah ne ya kaddara mai je wannan sannan kuma zai zama murji'i ko ya zama kadari ko ya zama jabari Allah ya hana ka je kai ko to jiki magayi kana cewa to ai Allah ya kaddara min ne to kuma ya kaddara min me wannan aikin ya kai shi wuta to shi kenan sai ka ƙara imani da kaddara sai ka je wuta ina fatan mun gano wannan da kyau idan Allah ya ka dan wuta ko aikin yan wuta bai ma wahala in Allah ya ka dan aljanna aikin dan aljanna bai ma wahala yan aljanna bai ma wahala yanzu a ga mutum ba zai iya zuwa ya zauna a masallaci ya ji karatun awa ɗaya ba amma zai iya awa ɗaya da rabi yana kallon ƙwallo a rumfan kwano ga duk zafin ranar nan bai ji ƙarti ne za su haɗu wani bakin shi na wari ya kai sati uku bai asuwaki ba hammatan shi na ɗoyi ga zafin rana ya daki dauɗin da ke jikin shi ta tashi wala duk baya ji amma yana zuwa masallaci zai ce tsafi ina ba <laughs> ta mun gano wannan da kyau Allah ya shi na nan bane ku gano wannan kuma Allah ya shirya da baya fa ga hanya su bi in sun ga dama su bauɗe sun ga dama su bi Allah ka ƙara mana shirya jalas suka fi hi fil masjidi bi qadar wa kullu shay'in fil kawn bi qadar duk abin da kaga ya kasanta a duniya na haka Allah ya kaddara shi bal wala tasqutu waraqa kaga ganyen bishiya Allah bai subutuwa ya faɗo min shajaratin fil ardi ya faɗo daga bishiya zuwa ƙasa illa bi qadar Allah sai da kaddara mun gano wannan kyau ko haka Allah ce ba wani ganyen bishin da zai faɗo illa huwa ya wala habbatin fi dhulumatil ard wala ta'irun wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin duk abin da ka sani Allah yana sanar da shi shi ciyayi daga sunan bushe ku Allah Allah yana sanar da su har wanda akwai gidanka ta aka yanko da laujen da za a yanko ma Allah ya sani wani makeri yayi wani bishi aka saro kotan da aka yi kotan laujen Allah ya sani kuna fahimtar wannan da kyau ya Aisha nabi ce ya aisha khalaqallahu aljanna Allah ya halicci aljanna wa khalaqa laha ahlaha kuma ya halitta ma aljanna tawaganta wa khalaqahum fi aslabi abaihim Allah ya halicce su tun suna tsatsan iyayensu sayati wahid yas'al kana nan wani zai zo ya tambaya ya ce kama sa'ala ba'd sahaba rasul sahabati rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda wanda daga cikin sabon annabi ya tambaya fa fimal amal idan to me amfanin aikin da muke yanzu da an riga an gama dan aljanna zai tabbata aljanna dan wuta zai tabbata dan wuta to menene amfanin aikin da kuma muke yi fa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce i'malu ku aiki fa kullu muyassarun lima khuliqala duk wani abin da ka ga Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙe shi ko to Allah don wannan abin ya yi shi in ga an sauwaƙe maka aiki mutanen kirki baka damuwa ko don wannan aka yi ka in ka ga kuma aikin 'yan banza bai ma wahala ko Allah don wannan aka yi ka ina fatan mun fahimci wannan sai ka duba ga wani abu ya fi maka sauƙi a rayuwanka kake yi Ka ga mutum zai iya zama ya ta gulma iya ta ƙarya ta zagin mutane bai damu ba liman kule kalahu wani kuma duk inda ga ganshi in bai katin qur'ani yana na hadisi in bai ko ɗaya yana zikiri in bai ko ɗaya ya natsa yana tafakkuri fi malakotu samawati wal ard mun gano wannan liman kule kala amma in ka same ka cikin aikin mutanen kirki ko Allah yi ta addu'a domin kar hadisi ya zo kuma ya aiki a kanka hatta ma ya kuno baina hawa baina ho illa zira sai kana dab da mutuwa ka shiga aljanna sai kuma a samu wani irin tankada fa yasbiqu alaihi kitab Allah ya kiyaye mu wani hadisi akhrajahu al-bukhari al ya fitar da shi fi kitab at-tafsir babun fasan yassiruhu lil usra duk wanda Allah maraukin sarki ya kalli ɗan banza ne to zai sauwaƙe mai aikin da zai kai shi zuwa ga wuta ya kawo shi a jiz'i na takwas lamba disu na dubu hudu da ɗari tara da arba'in da tara muslim ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil qadar babu kaifiyyati khalqi adam a babin da ke bayani akan yadda Allah ya halicci adam mun gano wannan da kyau ko adami yadda Allah ya halicci dan adam fi batini ummihi a cikin mahaifiyan shi wa kitabata rizqihi da yanda ake rubuta arzikin bawa wa ajlihi da yanda ake tsara ajalin bawa wa amalihi da ayyukan shi wa shaqawatihi da kuma iyatakun da zai iya yi a gidan duniya wa sa'adatihi da kuma arzikin shi na duniya da lahira ya kawo wannan hadisi a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu dubu hudu ɗari shida a lamba hadisi na dubu hudu ɗari shida da arba'in da bakwai abu dauda ya fitar da wannan hadisi fi sunna babun filkadar a mujalladi na hudu a lamba hadisi na dubu hudu ɗari shida casa'in da hudu haka ma ya fitar da wannan hadisi a kitabu tafsirul qur'an babun wa an surati wallaili idza yaghsha a mujalladi na biyar lamba hadisi na dubu uku da arba'in da hudu ahmad ya fitar da hadisin a cikin musnad a jiz'in farko a shafi na tamanin da biyu da shafi na ɗari da 140 daidai Allah madaukin sarki ya sa mu dace summal qadar yakhruju bihi fil masa'ib wala ya yahtajju bihi fil ma'aib malace kun ga kaddara yuhtajju bihi fil masa'ib ana kafa hujja da shi in musiba ya samu mutum kana shiga cikin bala'ika sani Allah ne ya kaddaru wannan abu ya faru da kai a haka don bai da kan gado ko zai kuma yana zargin mutane ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa duk abin da ya faru sai Allah ce bima kasabat aidin nas in Allah madaukin sarki ya daina yi da kai ku to sai ka rika shirya ma kanka matsala kai da kanka kai ne za ka zama bala'in kanka da kanka kuma Allah bai nufe ka da shirya maka kasa ganewa sai ya ce wala ya tajji bihi fil ma'aib Allah maɗaukin sarki ya hana kafa hujja da ƙaddara ga dukkanin wani abin da zai kai ya komo a yanin gidan duniya za ka zo ka ji ka je ka aikata abu iri kiri sai ka koma ka ce wai ƙaddara ne mutum je shagiya ya manka za ka ce a'a mai ce ƙaddara ne to shi kenan ƙaddara ne ko eh to ƙaddara kuma ta ce maka bulala arba'in za mu zo mu ci haza min nafisi kalami sheikh islam ibn taymiya wannan yana daga cikin zance mafi tsada na shehun nan na musulunci ibn taymiya mala ya ce la tazni kakka kai zina wata ƙul ka zo ka ce ƙadarun ƙaddara ne ha to shi kenan in ƙaddara ne to allah ya ƙaddari bulala ɗari da ɗaurin shekara ɗaya a kanka in kai matashi ne in kuma kai ba matashi ba ne allah ya kaddara ai ma bulala ɗari a jefe ka kar wanda ya wannan ba ka hujja da kaddara kan wannan yan kadariya da sauran batattu a yan jabariya suke da wannan aƙidan za ka ji suna cewa a duk wanda ya wani laifi ba hau shi kenan rabu da shi Allah ne ya sa shi yi ba laifin shi ne Allah ne ya sa shi Allahu sannu sannu Allah ya tarsasa ka hmm. Allah shi kyauta za ku zo ku ji a cikin alfar bainal firaq bari mu fara maganan jabariya ku ji ko murji'a ku ji na rantse da Allah sai ka koma kana zargin kanka na gama gaskiya a zo ana magana kan kadariya sai ka sha mamaki yanzu ai ana maganganu kan wasu ne da yake jin baka da alaka da su za ka ga irin maganganun mutane da ayyukansu Allah gaba ɗaya ba a halin sunna ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma ka ji mutum ya ɗauko fatawa tsurar fatawar yan shi yana yin ta ku gano wannan da kyau ku yana yi bai san me yake yi ba ina fatan mun gano wannan da kyau na jinkirta yin wannan maganar sai lokacin gaba ina fatan mun gano wannan da kyau ko kai ba zan nuna maka wajen ba dan zan nuna ma sai na je can gaba zan nuna shi muna fahimtar wannan da kyau Allah ya sa mu dace akwai wajen ai zai zo ai za mu zo mu gaya mutane ne asalin wajen to amma za ka yi ta ƙoƙarin kama hannun mutum kana wannan mashi binin shi kuma gani yake a'a ya wadata ya wadata akan haka kun gane wannan da ke ku? kamar bebe ne da ya aure ya zai samu baban shi a zauri ya faɗa abin da ya faɗa dai haka ne bai sani ba ne ai iyakan abin da ya gani kenan kamar makaho ne wanda idan shi ya bude ya ga zakara duk abin da ya tashi da me zai auna da zakara gani yake ya gano abin da ba taɓa ganowa ba ikon Allah kafin baka zo wajen nan fa an zo fa ka ce wai ka gano abin da wai ba a taɓa ganowa ba Allah shi kyauta kamar mutum ne sha madara sai ya da gwangwani yaro ya tsinto ya ce sai ɓoye baban shi barin baka ba wani abu ne mai kyau na tsinto ni zan ɓoye ina so gwangwanin an gama amfani da shi ne aka yi mai za muku fassara wata rana Allah ya sa mu dace la tasrik kar ka je kai sata wata qulu qadarun kace kaddaran Allah ne ba ka mutane suke cewa ba ka Allah ne ya kaddara mushi san kana cikin kaddara walakin in waqa'at bika musiba fa qul qadarullah wa qad qadara Allah wa ma sha'a fa'ala in musiba ta zame ka ka amma wancan shegantaka mutum ya je wani abu ko zai ce wai kaddaran Allah ne a'a ina fatan mun gano wannan da kyau kana zuwa kai hadarin mota sai ka ce menene wannan kaddara ne Allah ne ya kaddara yanzu kamar da kai hadarin Allah ne ya kaddara haka Allah ya tsara sai kai wannan hadarin mota a wannan ranar a wannan lokacin saboda gangancin direba da duk waɗannan abubuwan haka Allah ya kaddara amma shi direba zai ce kuma kaddara ba ne mun gano wannan da kyau direban ku ya mutu ko nan take shi kuma ajali ya kai shi amma kuma ganganci ne yayi saboda ka je kai aran hanya a babban hanya a wannan ya hadari ne ba ɗan ƙarami ba to shi ɗan adam saboda tunaniwar lokaci sai bai gano ba wani abu ba ne wala tulko bi aidikum ila ta haluka Allah kai hankali akwai abin da kana kallo ba daidai ba ne kai ta ka tsantsan wajen yin shi Allah shi kiyaye la taqul karka sake ka ce Lauka kana kaza la kana kaza wa kaza kash da kaza ne da kaza da kaza ne ya kasance wato kai ne ma ke kaddara ma kanka walakin ƙul ƙadarar wa ma a fa'ala kace haka Allah ya kaddara abinda Allah ya so shi ke wakana mala ya ce wasa ofasilul haditha zan zo in yi bayani dalla-dalla ga wannan al'amari fil qadar insha Allah ta'ala kuma za mu yi wannan bayani a can inda muka ishara in Allah ya so kuna gano wannan yanzu wannan bayanin ku duwon ɗan dan kadariya da duwon ɗan dan jabariya in da duk wani dan shi'a ko ba mu'tazili ya ji wannan yanzu hankalin shi ya tashi shi sa ibn taymiya ai da ya rubuta littafin shi ai sunan littafin shi mun gano wannan da kyau ko ya sanya mashi min haji sunnatin nabawiyya fi naqad kalam shi'atil qadariyya mun gano wannan da kyau ko domin yan shi'a yan qadariyya ne asalin sunan littafin ne amma kaga ana sai ce fi naqad kalam shi'ati wal qadariyya a'a su 'yan shi'an ne suna da aƙidan ƙadariyanci aya tare da su ina fata mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai malam ya ce Asalatu ala sikit yi maɓari sallah kaga an ɗauko magana sai da aka tsaya aka nannagi aƙida tukuna saboda a sakat faɗi kenan abinka da ya faɗi kun gano saqatan nasifu wa lam turid isqatahu fatanawalanhu faltaqina bil yadi asikatu kuma bari mun gano wannan da kyau ko barin da dan da aka bai kai shekarun haihuwa ba zai me sai ya fita shine as-sikat as-saqatu kuma abinka da ya fadi shine tace saqatan nasib ka fahimci wannan da kyau mayafin ya faɗi wani mace ce ta fito za ta unguwa a jahiliya ta sa ta sa geli shi irin abin da waɗannan fasakai da sunan limamai suke cewa wai Allah da ya ce mata su sa hijabi wai gela Allah ce su to a jahiliya ma suna sa na gashi ya ce sakatan nasifu gelen ya faɗi walam tur isqatahu ba da gangar ta yadda shi ba fatana walarhu ta duka za ta ɗauko faltakina biliyadi ta sa hannu ta kara fuskanta saboda kunya amma yanzu fa yar musulma ne za ta zo tana kwalangoso ta sa jan baki ya ce wata karuwa tana tafiya tana kan duwan da ta bashe baki gangan aika ce wata shirmi yasa gaba ɗaya ga sunan ba su da wani sha'awan kallo mana kun gano wannan da kyau ku saboda sun mai da ɗabi'un sai da kasan ɗabi'un karuwai karuwa ke irin wannan abin ai karuwa ke yi ita ne ke son a ganta ita ke son a kaza saboda ita mai kayan saidawa ne sai ta yi wasu abubuwa kamar ana tallan su kamfo ne alawar larabawa dole sai da me sai da wannan fimfim fimfim din nan shi ke yi talla to ita karo sai ta haɗa waɗannan abubuwan duka ta yi tsirara ta yi kaza ta yi kaza wanda ya gama ta aure tana sha'awar waɗannan abubuwan ya ce bar ta sa skirt a gida ko ta sa jeans a gida ko ta sa kaza ko ta sa gajeren wando wajen ta ja hankalin mijinta da wannan naki ja hankalin mijinki da kayan arna da kayan karuwai <laughs> hawa wala in za ki sayan da ake tarerayen miji kawai ki sayan da ake tarerayen miji ba wani abin da za ki wajen tarerayen miji daidai da irin abin da waɗannan fasakai suke yi in ba haka ba ko sanda kike ganin wai bari ki iskanci iri kaza a cikin gida wai ki tarerayen mijinki ko kina shirya ma kanki bala'i ne don san da ya fito waje kuma kin nuna mai kalli mai irin wannan shigan shikenan Allah ya ƙara ya kuna fahimtar wannan da kyau ku ko ku lura da wannan misalin ba kawai ki tsaya da kama mai kyau da shiga mai kyau ki zo da iya girki iya magana kwalliya tsafta kyautatawa zance mai daɗi wa ƙurulin nasi husna shi shikenan dinkin tsara wannan sai ki samu daraja ta mun gano wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara sai Allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan muke cewa subhanakallahumma bihamdika dika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum